Wata dambarwa ce ke son ta kunno kai yanzu haka a janguriyar Nijar a cikin jam'iyyar shugaban ƙasa na farko na ƙasar cewa da PPNR da a giwa-giwa jam'iyyar Marigayi Alhaji Jauro Hamani wannan ko biyu bayan cewar da waɗansu 'ya'yan jam'iyyar suka yi na wani gungu ne ke cin karansa ba babbaka a cikin wannan jam'iyyar ta PPNR da a giwa-giwa a duk lokacin da raba mukamai ya kama kamar yanda suka ce ko a yanzu zuma haka ne ya wakana tunda ba a shawarci 'ya'yan jam'iyyar ba a lokacin da jam'iyyar ta bada wakilinta a sabuwar gwamnatin da alhaji isuhu muhammadu ya girka a ƙarƙashin jagorancin firaminista birji rafini kamar yanda hajiya aishatu barmu ta dogon duci ta yi mini ƙarin bayani abin da ya mana ciwo gudana muna son muna kan kukan mu zuwa ga shugaban kasa ya zamanto duk abin da za a yi bisa ga wannan fakti na PPNR da lufoke yanzu ai mukami na aka nema na minister kin population kenan ya kamata kamin a bada wannan sakamako ya zamanto wanda zai bada sunayen mutanen nan ya yi assembly tulai laikadin na na PPNR mayan da sun ka wahala cikin wannan fakti ya kamata kowa ya sani kowa ya shi su ba da point of view kinsu su na za su zaɓen mutanen su waɗanda ya kamata sun ka ga ya dace da su bada su ana waɗannan mutane da sun ka ga ya dace su bada mutanen da sun ka wahala sun kai aiki ai akwai uh, uh, kuru'u da an ka samu kenan ya kamata au niveau de chaque département duk wanda ya yi postulé bisa ga bisa ga ga ga députation kenan a ga nombre kin da ya samu ga wannan uh, election kin kenan ya kamata ai ga compensation bisa ga mutanen shi da samu kenan bai kamata ba wanda ba a sani ba cikin siyasa ba mu san ita ba ba mu santa ta ba ba mu san ta gobe ba ga waɗanda sun wahala cikin siyasa ilizon boko investing sun wahala sun samu mutanen su adadin mutanen su suna sun samu mutanen su ba mu san ta ba ba mu san ta ba akwai waɗanda muka sani waɗanda muka san fukai ma sun yi tsayin daka akan wannan siyasa sun wahala kuma suna sun kasa siyasa PPR da yakin ta yi samu evolution ciki kenan bai kamata ba kenan duk abin da za a yi sakamakon da za a yi ai tsohon Allah. A cewar Alhaji Alkasim Sale, mamba a kwamitin gudanarwa ko mu ce kwamitin koli na jam'iyyar PPNR da a giwa giwa wannan ai ba ta yiwuwa a ce duk matakin da jam'iyyar za ta ɗauka sai ta je ta yi shawara a ƙasa da 'ya'yanta. Ina jin cewa in aka ce za a ɗaukar ko wace jam'iyya tana da mutanen ta na gaban suna da biro kuma mutanen biyar kuɗi, cikin nan na tsammani sannan suka amince suka sanya su gaba. ba da bayani da kan abin da bureau politik ta ne dauka matakan ne dauka don sai kuskure a lokacin nan sai su yi abin da sai su yi sansanin suna so amma ba yawa duk da su yi da za a dauka ya zama to a ce sai an koma ba an tambaya sai an koma ba su bisa kan mutum gida da a ba da sunan shi a yi noman shi to haka ya kana irin da eh, zaman biro politik da kowace jami'a da na gabanta tana da rayon tana da department tana da jebaz kowace na gida san ta mutum guda sai an koma ba na mu blokin gouvernement ko har da askar da baje ta constitution ba ta duka region an turo mutane wannan yi ba ka sa mutane da dole a amince da abin da suka yi a sunan jami'a ya ke yi a kawai lokaci har da yanzu maganar girka sabuwar gwamnati na ci gaba da rura kace na ce a cikin jam'iyyu daban-daban da ke mulki a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.